kaiya sunanka haruna to kaga dai yanzu da farko haruna sunan musulmai ne kai kuma ka ce kafiri ne ko da yake ba wannan ni yanzu ba ma magana wa'azi ka musulunta nake ba magana ka bai a bar jikin haruna shi wancan ya sunan shi shi kuma ya kuba to kafiran a musulmai aka haife ku kudin kuka kafirce ko ku iyayenku musulmai ku ne kuka kafirta haka ne to to shikenan yanzu kafin to ko da yake tunda gashi na zo dole zan ma wazi kafin ma can kai da shi din me yasa kuka kafirta me ya faru haka malam haruna kawai haka ya fi muku mm, ku sha giya Kuyi iskancin kai da kuke so ba kwaba ba harara ba sallah ma ko kuna da yawa ƙungiyar ta ta kafara mun kusa dubu biyar kun kusa dubu biyar ina ne tawaga ku take ni wata ran zan kawo muku ziyara ba kona ku zan ba kawai ba azizan zo yi mm, mm, in ka zo mu za wala ba kona ku zan ba gaskiya muna jin tsoron ka ba za mu faɗa ma inda muke zama ba a'a ni kar ku ji tsoro na ba abin tsoro ba ne Allah shi ne abin tsoro ni bawan Allah ne ban isa mu muku ko aljanu komai ba sai abin da Allah ya sa zan yi zuwa na nan Allah ne ya kawo ni duk abin da nake yi Allah ne ya ban izini da kudura in yi amma ba ni ba abin tsoro ba ne ba Allah za ku ji tsoro ina ne wuka ku take wani waje ne Haruna gaya mu. Muna tsoron azabar ayoyinku ba za mu faɗa ma inda muke ba. Ba za ku faɗa min da kuke ba? To shi kenan yanzu kai mala Haruna <clears throat> kana sha'awar musulunci? Gaskiya ba sosai ba. Ba sosai ba. Mm. Ba ka sha'awar musulunci? Gaskiya. shi kuma yaƙuban fa shi yana sha'awar musulunci yana bani labari wasu lokacin yana sanya musulunta ni ke hana shi kai yaƙuba kake kai haruna kake hana shi ni ke hana shi wasu abubuwan ma ni ke sa ya yi mata amma shi yana sanya musulunta ni ne nake sa shi ya mata wasu abubuwa da ni ya yi mata to me yasa kake sa shi ni haka kawai don cuta da mugunta da cin zali muka shiga jikinta tare da ni da shi ni na juya na fita shi kuma saboda yana son ya musulunta a jikinta bai fita ba ni ke sa shi ya mata abubuwa hmm. amma ina so ya musulunta yana so ya musulunta ni ke sahiye mata abubuwan kafirci kuma kuna da damar turo da tambayoyin akan waɗannan lambobi sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya ko mun dare za ta amma kuma tun da ta aure abubuwan nan suka shi sa ta kura mata duk ba ta yi sallan ma dai sai da kyar eh, riga wata ran ma ta alwala ya tira ka a ɗaya ma ta fita kawai sai ta fita eh wai ke sa ta haka haruna ni ne nan ni da kaina <laughs> Allah na gode wa wallahi ni ne kai ne kake hana ta to me yasa kake hana ta sallah haba haruna don Allah kai haƙuri ni yanzu ma ni yanzu so nake ka zama abokina abota da kai akwai hatsari ba hatsari wallahi wallahi ba hatsari haruna wallahi ka zama abokina ba abin da zan maka wallahi ni ina tsoron ka dan haka to ai ba ba ba wani abu zan ma ba an daura aminci kuma ai ba cuta haruna kana ji na wallahi ka zama abokina dan ka dawo mutumin kirki duk inda na zani ma marka tafiya tare kai tsoron ka nake ji ba zan ma komai ba ni na gaya ma haruna yaushe za ka ziyarce ni hmm? gaskiya ba zan zo ba ba za ka zo ba mm. me yasa ba za ka zo ba ni fa na gaya ma Gaskiya tsoron azabar ayoyinka ke ji. Ai na gaya maka babu abin da ni zan maka, ba abin da zan maka. Yanzu ba ba wani abu da zaka ji tsoro. Abokantaka fa nace za mu kulla da kai. Kai baka son kai abokantaka da ni? Gaskiya ma na so. Baka so? Mm. Me dalili? Dalili shi ne. wannan ayoyin naka su ne babban abin tsoro na ni to ai ba ba kona ka za su yi ba ayoyin ba kona ka za su yi ba ni so nake ka musulunta ka zama mutumin kirki ka daina cutar da wannan yaron ya abokin ka ma ya ya daina cutar da ita yanzu hajiya ba mai ita ma yanzu magana da ita ita ma yana son mu kulla mu'amala ta kirki da ita ita ai mutum ya kirkirci za ku kulla amma ni ban da me yasa me yasa kai ba za mu kula da kai ba ai a tafiya ta hannu ga yana so na tabbatar mugu ne kai ko ba mugu bane ba babba ma na san mugu ne kai to ai ni ma ina son a zama akwai aljanu tare da ni mugaye ba wai iya masu lafiya mu ne ba ina bukatar irin ku mugaye shekara ka nawa shekara ta ɗari uku da saba'in ɗari uku da saba'in a duniya Mm. shi ma ɗan yaro ne kai ba kaɗan a ni yaro ne ƙarami mashaƙiyanci ne da iri-iri ga su nan sun fi na babba eh haka ne gaskiya ne shaƙiyanci ka ji da ka ji to yanzu kana sha'awar musulunci bari ma wa'azi guda ɗaya yanzu ka ce kana jin tsoro na ko mm. ha mm. ka ɗaga murya kai magana eh to yanzu ni kenan bawa hafizu ne ni sunana hafizu mm. bawa ne ni mm. bawan Allah mm. to in Allah ne kuma ya kama ka ya zai maka shi wai ni yanzu bawan sani shi ya turo ni nan shi ya bin izini in zo nan shi na kai ƙara wajensa akan ya ɗora ni akan ka kai kanka yanzu ya kake ji a jikinka daɗi ko masifa ne to yanzu wannan masifar idan Allah ya kama ka alahira zai rubanya ma ita da yawa ina maka nasiha malam yakuba shi ne malam haruna kana ji ka ji tsoron Allah ka koma kan hanyar gaskiya ka yi tunani za ka mutu kaga shekara ka ɗari uku da saba'in ko mm. Allah yana cewa kullum mana alaiha fa wanda duk yake a duniya wanda duk yake a duniya to dole zai zama ya bar duniya malam malam haruna zai bar duniya saboda haka ina ma nasiha ka dawo musulmi ka dawo cikinmu kana sha'awa ka dawo ba tirsasa ka ne ba ka sha'awa mm. ka yi haƙuri ka dawo cikinmu malam haruna Ya Yakuba dai zai dawo amma ni gaskiya a To me yasa ba za ka dawo ba? me ya matsalas? Ni dai na ga rayuwa ta haka kawai ta fi Ta fi maka? To ai kuma ni yanzu ina ganin akwai matsala ka cigaba da rayuwa a haka. Yanzu kana can kana shan giya. Kuna can kuna taron tarwazo Na ce maka gaya min inda kuke in je watakila zan samu wato wanda za su yarda da magana da zan gaya musu. Da za ka gaya min wajen wallahi da yanzu ma can zan nufa. in je in magana in ce in tabbatar da duk wanda yake sha'awa ya bi ni ya zo mu tafi ya zo mu tafi ka fahimta yi gaskiya ba za a samu ba ya uba ne kawai zai bi ka sauran duk ka yanke kauna la na min rahmatillah kar ka yanke kauna daga rahama ubangiji ka ce duk ba za a bi ni ba za a bi ni mana zan samu tawagaye ka ce kun kai dubu biyar dubu biyar mm. to dubu biyar kuma yanzu a ce mutum da ya zan je in samo musulmi nasiha zan ta yi da wa'azi ba wanda zan kona ba wanda zan taba gindin ina ne zan sa a kai ne to shi kenan ah, kai dai baka sha a musulunci ko mm. to yanzu idan zan musuluntar da yakuba wace hanya zan bi gashi baya iya magana jikin mutum gaskiya ba zai iya na ga alama ai na dan bashi wuta ɗazu bashi wuta can nake taurin kai ne sai daga baya kuma na fahimci ɗabi'a sace ba zai iya ba yanzu ma yana can kwance baya iya komai saboda azaba jikin shi dai ya kwakwaye saboda ka azabtar da shi da yawa eh a'a abin da yasa zato nake taurin kai yemu mu bai da taurin kai na masa magana ya mun magana ya tsaya yana ta gyada mun kai yaki magana ni ma dan turo ne da na shiga jikinta ai da ni ne kashe ta ma zan yi dama ni ke sashe mata wasu abubuwan amma ni na sha'awar shiga jikinta shi yasa ban shiga ba da ni ne inda nake haka da mugunta na shiga kashe ta ma gaba ɗaya zan yi kawai sai ka kashe ta mm. to ya za ka kashe ta ya kake ya ke ya aljini ke kashe mutum kuma kuna da damar turo da tambayoyinku akan waɗannan lambobi sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya da zarar kun turo da yardar Allah za mu yi mika tambayoyinku ga malam don jin abubuwan da suke kan waɗannan tambayoyi na